Bismillahir Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na shidda. Haka nan duka lungunan cikin garin a wannan ranar suka yi shiru. Tamkar wanda aka ce an kawo masa harari. Jimamin maganar da aka ce bakar ya bace ba manya maza kawai ba. Hatta yara sun gigita da jin wannan zancen. Ko ina sai adda ake Allah ya bayyanar da shi domin bukar mutum ne na mutane. Kowa nasa ne babba da karami. suna gaisawar mutunci kowa sai zancensa yake ana ta faɗin kyawawan halayensa tare da fatan Allah ya tsananta rabo a same sa a can gidansu kuwa tamkar an ce masu ai bukar ɗin ya shiga ya riga da ya mutu ne duk fitinar neman kuɗinsu yau tsit kake ji babu hayaniyar nan kowa yana zaune gefe yana jinjina girma al'amarin iya kuwa ai babu wanda ya kai ta shiga tashin hankali da ɗimuwar zancen batan bakar ɗin sai ga ta tana kuka wiwi tana sharɓi hawaye da da haɓar zaninta. Matan 'ya'yanta da suka san gaskiyar duk abin da ya faru laifin iya ne ya janyo faruwar hakan. Suna gefe suna ja mata Allah ya ƙara a zuci. Sai dai babu halin fitowa fili a faɗa. Sun san halin masifar iya. Kaɗan ne daga aikin ta yanzu ta sa a sallame ka. Ka nufi hanyar gidanku. Munafukai kuma daga ciki suna gefenta suna fadanci da ban haƙuri. Haka aka share yini guda ana ta cigiya da nema. Zulai amarya ta kai ci da ɓacin rai ya sa ko fitowa ta kasa yi daga ɗakin sai idan ta faki ido ta yi wuf ta dawo amma har dare labarin bai canza ba. Da magariba bayan an fito masallaci liman da bulamu da suka san kan zancen suka nufo gidan tare. Salama suka sa aka yi musu da iya da kenan ta yi gurum. Iya da ke zaune can bakin kofar ta sai girgiza kai take cikin jimami domin zuwa lokacin ita kanta ta gaji da kukan ta taso ta fito. Da liman ne tare da Bulama ya sa ta fara share hawaye tana gaishe su. Bulama ne ya mata kallon da shi kaɗai ya san ma'anarsa. Liman kuma cike da tausayi ce sani Adama ya aka ji da wannan alhini. Iya ta ce an gode Allah malam. Dan Allah muna barin addu'a a sa almajirai su yi ta yi har Allah ya bayyana ya bayyana bakar. Liman ya ce in Allah ya yarda ai ana ta yi yanzu ma kuma ba za a fasa ba. Iya ta share hawaye ta ce an gode malam. Allah ya saka da alkhairi ya ji kan magabata. Bulama ne ya gyaran murya kafin ya ce Adama wannan abu da ya faru Allah ya takaita ya bayyana bakar sai dai maganar gaskiya duk abin da ya faru ke ce sila ba don kafiya da bakar zuciyarki ba duk da haka bai faru ba amma duk da haka ba za mu ce Allah ya kara ba za mu yi ta'adda har Allah ya bayyana sa iya ta ta kyaɗa kai tana tsugunne nasiha sosai bulama da liman suka yi mata mai shiga jiki sannan suka yi mata sallama akan za su dinga bullowa suna jin inda aka kwana ta masa godiya sosai jikinta duk ya laushi wani ce ta shigo gidan iyami da safe tana shewa da taka rawa kamar wanda aka yi wa albishir iyami da bata jima da samun labarin abin da ke faruwa cikin garin ba ta ɗaga kai tana kallon ta cikin mamaki ta ce uwani kujerar maka aka miki albishir da shi ne hala da safiyar nan dakatawa uwani ta ta ja kujera ta zauna tana faɗan ai kusan ma zan iya cewa ya fi haka iyami dai kallonta kawai take tana jiran ta ji me za ta ce. Buɗar bakin uwanin sai cewa ta hmm, ashe kuma haka abu ya faru gidan mata goma to Allah dai ya tsare amma ko shakka ba na yi Adama ita ta yi silar faruwar haka Iyama dai bata ce komai ba bayan Allah ya kiyaye ya bayyana shi fitowar Maryama daga ɗaki ta rike da buta za ta je ban ɗakin yasa suka yi shiru da magana. gaishe da uwani tai ta amsa ta wuce ta shiga ta kama ruwa kafin ta fito Lawal ya sallama ya shigo har cikin tsakar gida sai ya masu ka amsa masa kai da ganin za ka san yana cikin tashin hankali da dama sa rike da babban leda biba da ya alko shi da ita har ƙasa ya gaishe da su iyami suka amsa tare da yi masa jaje ya amsa yana faɗan abin da ya kamar wasa wallahi kuma ni a shekarar jiya ma mun game da shi ya bani saƙo daidai lokacin maryama ta fito bayan gida tana ganin sa kaɗan saki fuska da faɗan. Sannan da zuwa yaya yace yawa maryama ya gida da aya tace alhamdulillah lafiya lau wallahi An kallonsa ta sai kuma ta kalli su iyami da faɗan. Iyami me ya faru ne? Na ji kamar kuna yi masa jaji. Kallon kallo aka yi tsakanin iyamu da uwani. Iyamu da ke jin ba za ta iya sanar mata ba. Ta kame bakinta ta yi shiru. Sai uwani ce ta karɓi zancen nata. Ta faɗin to. Ko mun ɓoye maki ma dole za ki iya ji a wani gurin. Gara ma a ce daga bakinmu maganar ya fito. Bukar uban aya ne ba a gani ba tun ta ranar Alhamis. Salati ta fara ta sake butar hannunta. Tana faɗin aka ma ba a gan shi ba. kuma ko dai mutuwa ya kuke son ɓoye min ta maganar tana fashewa da kuka sosai mai so sarai lawal da ke tsugunne har sannan yana jimamin al'amarin ya ce haƙuri za a yi maryama amma yanzu kika ji maganar nan kowa ma haka ya ji sa sai dai ba wai da ba wai za mu ce ya mutu ba ne ba ni na tabbatar bakar yana nan a rayi. kawai dai abin da ya faru ne yasa shi yanke hukuncin barin gari a yanzu kuma bayan ubangiji shi kaɗai ya san inda ya nufa Sai maganar gaskiya ko ma me ya faru iya ce ta sallarsa domin ni da bakar ba ma taɓa ɓoyewa juna komai game da sirrin rayuwarmu. A ranar Alhamis da daddare ya zo har gurina. Cikin maganganun da ya gaya min ya faɗi wata magana mai kama da harshen damo. Na so fahimtar abin da yake nufi amma sai ya ɓatar min da tunanina a kai. Har yanzu ina tuna da muka rabu da shi a wannan daren. Ina tuna murmushin da ke kan fuskarsa. Idan na tuna sai na ji ina ma a ce na fahimci maganganun da ya min, na hana su abin da ya niyar aikatawa. Sai dai kash bai bani damar fahimtar abin da maganganunsa suke nufi ba har sai da ya nisa da mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai dukkaninsu su hudun suke faɗa. Maryama kuwa jikinta ban da rawa babu abin da yake tana kuka. Dukkaninsu sun yi jigum-jigum ban da sautin kukanta babu abin da ke tashi. Lalo ya karfin halin numfasawa tare da miƙa mata ledar yana faɗin ga wannan saƙon. Shi ya bani ya ce na kawo maki. Sannan ya ce na baki hakuri Na kuma ce ki yi masa adda Allah ya kaddara saduwar ku Shi kansa lawal ɗin da ke namiji sosai ya ji ƙarfin hali yake rike kansa. Amma deep inside ji yake kamar ya ta kuka saboda alhinin rashin amininsa kuma dan uwa ɗaya da bai da kamar sa. Da ƙyar Maryama ta yi shiru ta matso ta karɓi ledar tana faɗin, amma me yasa malam zai yi haka? Me yasa bai yi haƙuri ya zauna ba? Me yasa zai guje mu ni da ‘yarsa? Zai dawo ko ba zai dawo ba? Shin idan ta taso? Ta tambaye ni waye mahaifinta me zan ce mata? Salama, Lawal ya saurin yi da su iyami, ba zai iya tsayawa ya ci gaba da sauraron maganganunta ba, domin suna karya masa zuciya matuƙa. Bayan tafiyarsa haƙuri iyami da uwa uwani suka yi ta bata, ta samu dai ta fi ɗaki da ƙyar kanta yana tsananta fara yana kanta yana tsananta sarawa tana shiga a saman gadon ta zube kayan da suke ciki a tamfofi ne guda hudu sai kayan jarirai a ledarsu masu kyau sai kuma wata bakar leda mai nauyi da ke daure leda ce a cikin wata aka haka ta fara kokawar kwanciya cike da son sanin menene a cikin sai ga daman kuɗi a ɗaɗɗaure da kyauro wanda bata san adadin ko nawa ba ne ba take mamaki gami da wani irin tsoro ya cika ta sosai har bata san sanin ta kwallawa wa iyamu kira ba yanayin kiran ya sa iyamu shigowa da sauri tana faɗin lafiya maryama kuɗin da ke kan kuɗin da ke kan kayan ta nuna mata jikinta sai mazari yake tana faɗin iyamu kin ga ƙarasa shigowa iyamu tai tana faɗin me zan gani ni halimatu Bayan jikin Maryama da ya ɗauki mazari, ta muryarta sai da ta nuna ta furta. mai ko dai bukar siyar da kan sai ne gurin masu tsafi da mutane. Wata takardar da ke tare da kuɗin wanda Maryama bata kula da shi ba. Iya ta kai hannu ta ɗauko tana faɗin, Bana tunanin haka Maryama, ya kamata mu kyautata masa zato. Ta yi magana tana warwarewa, rubutun ajaman da ke jiki ta fara karantawa a fili. Maryama na san a lokacin da sako na zai riske ki tuni ni na nisa da inda kuke nisan da bana fatan sake dawowa sai dai ko idan Allah ya nufa mu sake haduwa a nan gaba idan kuma Allah bai kaddara ba ina addu'ar Allah ya sa da mu da alkhairi a lahira na san zaki ji tsoro kuma babu irin tunanin da zuciyarki ba za ta kawo miki ba game da kuɗin da na aiko wanda babu wanda ya san da su bayan ubangijin talakai sannan ni da na san yadda aka yi na same su ina mai sake baki hakuri maryama akan abubuwa da yawa wanda suka faru a zaman mu na san ban kyauta maki ba kuma ban yi maki halacci ba amma ina roƙon ki afuwa da ki yafe min wannan kuɗin naku ne kuma hakkin ku ne ke da ‘yata Ayatollah domin kafin tafiya ta na siyar da gona ta. kuma su ne wannan kuɗin da kike gani. Ina so ki siya mata ƙadara da su idan aurenta ya tashi ki yi duk wata hidimar bikinta da su. Wannan amana ce kuma wasiya nake bar maki. A ƙarshe Maryama ina mai roƙon alfarma a gare ki akan duk abin da zai faru kada ki raba ‘yata da dangina ko da sun nuna ba sa son wata rana sai labari ina kuma fatan za ki rene ta cikin soyayyar uwa da uba. Bukar Kafin Iyami ta gama karanta takardar, na Maryama ta durƙushe ƙasa. Wani irin kuka take mai ciwo da ɗaci. Da ta san da zuwan wannan ranar kafin yanzu, tabbas da ta yi mata tanadi. Sai dai kash, dukkanin baya baya wuce ƙaddararsa a rayuwa. Kuma duk abin da Allah ya hukunta zai faru shi sai ya faru. Babu makawa. Daga ita har Iyami sai aka rasa mai bakin sake magana ko rarrashin wani. Hakika Haka suka sa kuɗin a gaba suna kallo. Yana ranar banda ajiyar zuciya babu abin da Maryamu ke saukiya. Sam ta kasa ruwa sai tunane-tunane da suka haddasa mata zazzafan zazzaɓi da ciwon kai mai tsanani. Kusan kuma zan iya cewa gara iyami. Nan ta yi ƙarfin halin tattara kuɗin da kayan ta mayar da su ledar, sannan ta adana cikin kabinet ɗinta da ya sha adon tangaraye da languna ta aje ɗaya ta gefe ɗaya, ɗayan gefen kuma gurin ajiyar su ta rasu. Can da dare lokacin gari ya daɗa yin shiru, Suna kwance cikin ɗakin da zaka ɗauka bacci suke yi, sai dai dukkaninsu idanunsu biyu. Sun yi shiru ne dai kawai babu mai iya cewa komai saboda tunane-tunane. ya ce ƙarfin halin yin magana Maryama. Maryama, na ce yanzu yake ganin za mu yi da wannan kuɗaɗen. A jiyar zuciya Maryama da idanunta suke limshitai tai. A hankali ta farta, ban san ya za mu yi ba iyami. Ni wallahi har yanzu tsoron sake ganin kuɗaɗen ma nake yi. Iyami ɗan ajiyar zuciya ita ma sannan tana gyara kwanciyarta. Ta ce ni kuma sai na yi tunanin ko za ki je can garin Kano ki siya mako zinare. Numfashi mai wahalar gaske Maryama ta sauke. Tare da cewa to duk yadda kika ce dai iyami, iyami ta ce ni gani nake kamar yin hakan zai fi zama rufin asiri akan barin makudan kuɗi haka a gida. Kin ga yanzu babu wanda ya sani amma barin nasu kamar suna son jefa kanmu da rayuwarmu ne a haɗari. Maryama da ke sauke numfashi a hankali a hankali ta ce, Haka ne iyami, Allah iya mana. Iyami ta amsa da amin. Kwana da yawa tsakani, a lokacin ma har Maryama ta warware daga rashin lafiyar da ta kuma sun ya da wanka. Sai lokacin suka yi shirin tafiya kamar yadda suka tsara, babu wanda suka sanarwa maganar kuɗin da Bukar ya aiko mata gudun fitina. Suka kama hanyar cikin ƙwaryar birnin Kano, bakin kasuwa, can 'yan santsi, gurin da ake siyar da gwalagwalai, suka tambaya. Miktasi ya sauke su daidai gurin suka sauka tare da sallamarsa. Yama da bata taba shikuwa cikin gari ba sai yau tana goye da aya sai ware idanun take tana kallon gari da kuma ka. Idan ka kalle su ba za ka taba cewa suna da arziki ba domin shigar su da komai irin na garin da suka fito ne. Sai buhun bakko da ke hannun Maryama duk inda ta yi sai ta ce iya mu taho nan za mu yi. mu da ke bakuwa sai faɗi take to tana binta duk inda ta bi. Wani babban shago suka shiga Alhaji da ke ciki ya musu sanne da zuwa. kafin ya ce hajiya me ake so maryama ta ce masa sarƙar zinare muke so ya ce to babu matsala bismillah ga gurin zama maryama ta ce iyama ga guri nan ki zauna iyama ta ce to maryama ta zauna amma idanunta suna kan manyan sarƙoƙin da ke cikin akwatin gilashi tana faɗin o'o oh, oh, ikon Allah Alhaji ne ya tambayi Maryama saboda ya ga ta ɗan yi kalar birni. ya ce kamar na nawa ake so hajiya Maryama ta ce nuna mana magani sai mu zaɓi wanda muke so ya ce to babu laifi a cikin gilas din ya shiga nuna mata yana faɗa mata sa tana gyaɗa masa kai alamun tana fahimtar sa sai da ya zo kan wani irin dan ƙareren sarka mai babban kwaɗo sannan ya ce shi kuma wannan sa ya kai miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ta gyaɗa kai ta ce wannan yayi a ɗauko mana shi ko iyami iyami ta talle" ta kalli sarƙar ta ce ya sosai amma kuɗin za su yi mu siye shi na ga wannan kamar ya fi karfin mu fa ko dai za a duba mana wani Maryama bata ce komai ba, ta ce masa, "A bamu wannan ɗin." Alhaji ce to Hajiya. Da kansa ya zuge gilas ɗin ya ɗauko. Ya auna masa shi ya kalle ta ya ce, "Ai kin samu ragi ma a kuɗin sa." Maryama ta ce to, "Har nawa?" Ya ce ki bada miliyan biyu da dubu ɗari shida. Ta ɗan marmashi ta ce to kenan Kana da kana da kayan ƙawanya na yara ko sai bari ma? Ya ce a'a duka akwai sai dai wanda kike so. ka ce a bamu ƙawanyar na yarinya sai ka duba mana kuma ɗan kunne kuma haka shi ma na manya ya ce to hajiya duka abin da take so ya duba mata Sai ka ciniki ta fito da sa ta basa ya lissafa ya kai kuɗin daidai ya rubuta masa receipt na abubuwan da suka siya tas yana mata godiya su ma suna yi masa da faɗin sai sun sake dawowa sannan suka fito shagon iyamu mata jiya tana kallon babban ginin da turawan mulkin mallaka suka yi ta ce shi kuma can gidan wane ne halan nan shugaban ƙasa yake ne Dariya Alhaji da suka sayayya a shagon sayayya ya ce a hajiya wannan asibiti ne daga duk garin da kike idan kika tambayi Murtala Muhammad Hospital za a kawo ki za a nan. Yamu ta sake daga kai ta kalli gurin ta ce yanzu nan asibiti ne amma sai ka ce da shugaban ƙasa ba alhajin kawai ba duka mutanen da suke gaban shagon sun kasa nasu sun kasa nasu kayan suma sai da suka yi dariya suka ce asibiti ne hajiya Iyamu tana jinjina kanta ta ce iko sai Allah. Ita dai abin ya bata mamaki da al'ajabi. Sai da ya fara bata labarin asalin tarihin asibitin, sannan Iyamu ta gamsu. Daga nan cikin kasuwa suka nausa suka yi 'yan siye saye na kayan bukatu, sannan suka samu motar da zai mayar da su gida. Da uban kayansu kusan buhu biyu manyan gaske, har kofar gida masu mashin da suka ɗauko su daga bakin hanya suka sauke su da kayansu. Mutanen da suka tarar unguwarsu suna taimaka musu sannu da zuwa, wasu samari da suke maƙotansu suka kama kayan tare da shigar masu da su cikin gida iya sai sanin take masu da godiya su kuma suka shigo cikin gida suna wash wash a tsakar gidan mu ta shimfiɗa masu tabarma suka zauna suna sauke hijabai sai da suka huta sannan mu ta fara kwance kayan ta ware komai Ɗan kunnayenta da kaya wanda Maryama ta saro mata na yara da manya da za ta na siyarwa duka ta kwashe ta zuba cikin wani kwando mai kyau. Kayan kuma ta zuba su suma cikin babban kwalla. Da kanta ta shishiga makota ta sanar da su ta saro kaya daga birni idan za a siya. Ai kuwa mutane sai cewa suke za su zo su gani. Da dare Maryama ta ɗauko ɗan kunnayen da ta siya a kasuwa a shagon gwal. A wanyar hanyar ta sawa ta sawa aya a kunnenta. Ɗayan kuma ta bawa Iyami ta ce Iyama ga naki ke ma. Iyama ta kalle ta ta ɗan kunnen ta ce Maryama ba naki ba bane dama. Maryama ta yi murmushi ta ce haba Iyami ni me zan yi da zinari kuma banda nawa da nake da su. Iyama ta ce eh duk da haka dai ai dukiyar ku ce da ke da yarki na ga. Maryama tana girgiza kanta ta ce to Iyami da mu da dukiyar tamu ai dukan mu naki ne menene dan kunne Allah na tuba. Gaba ɗaya sai cikin Iyami sanyi ta dinga kallon ta hawaye cike da idanunta na tsantsar tausayinta. Tabbas ‘ya mace Allah ya bata amma kuma mai jin ƙanta ce da tausayi. Haka kuma yana nuna yana nuna matuƙar tana da shi to ba ƙaramin saka mahaifiyarta jin daɗi da alfahari za ta yi ba. Iyamina ta kallonta tana raya abubuwa da dama a ranta. Maryama ta kama ɗan kunnen da suke kunnenta ta cire ta saka mata. Sai ta murmushi tana faɗan aiko ko ba ga inda suka yi miki kyau ba iyami. Maduban da ke cikin kayan kwalliyarta iyami ta kai hannu ta ɗauka. Tana kallo ta haske fitilar fitilar kwanta wannan ta banda sheki babu abin da suke yi ta murmushin da ya taso tun daga zuciyarta na tsantsar farin ciki a fili ta farta Allah ya miki albarka Maryama ubangiji ya zama gatin ki ke da yarki Maryama ta murmushi da faɗin, amin iyami bayan kwanaki sosai ciniki ya fara tafiya da bangaren kasuwancin da iyama take yi idan kayan sun kare kuma Maryama ce ke zuwa ta saro mata wasu haka mutane ma sukan bata sautu Kasancewar tana da wayewa sosai a garin saboda zaman da ta a Saudiyya da kuma ilimin addini nan da nan ta zama hajiya a garin nasu. Cikin haka rayuwar ta fara miƙawa yayin da tuni ta ɗauki gangana, musamman cikin rayuwar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mata. A ɓangaren 'yarta sosai take renon Abarta cikin kulawa, tarbiyya, gata da soyayya irin wacce baki ba zai iya faɗi ba. Komai ta gani, idan ta shiga kasuwa ta ga zai yi wa 'yarta ko mahaifiyarta kyau, haka za ta siyo masu. Tunda Aya ta fara wayo da koyon magana sam, Maryama bata yi mata magana da harshen Hausa ba. Takan yi mata Larabci ko ɗan Turancin da ta yi da ta iya tun lokacin zamanta a Saudiya. Da yake gidan da Hajiya Mama ta yi aiki, mai gidan ya ɗaukar wa yaransa malamin da ke karantarwa da su. Da su da shi da kansa ya sa Maryama take zama tare da su. Haka ko da zai sa su makaranta ya haɗa har da ita. Sosai mutumin yake son Maryama Ya ɗauke ta tamkar ‘yarsa, komai zai yi wa yaransa, haka ita ma yake mata, babu bambanci. Saboda shakuwar da suka yi da Hajiya Mama, lokacin da suka zo Najeriya tana ajin ƙaramar sakandare, daga wannan zuwan ne kuma bata sake komawa ba, aka yi mata aure. Hajiya Mama kuma ta tafi ita kaɗai, aiko ko bayan da ta koma da suka samu labarin ta yi aure sun yi alhinin rashin ta. A haka kwanaki suka shiga gudu suna juyawa zuwa watanni. A can gidan su Bakar kuwa tunda ya bace bayan zaman alhinin da aka na 'yan kwanaki. Daga baya haka kowa ya koma harkarsa yayin da ita ma Zulai tuni iyayenta suka nemi ta koma gida da zama. Daga baya sanda suka gaji da jiran gawan shanu suka yi wa iya aikin suna son takardar 'yarsu. Ta samu miji za su yi mata aure. Aka iya cewa liman aike ya zo bayan sun yi magana ta sa aka saki zilai ɗin da yanzu ko a hanya ba sa gaisawar mutunci da iyayenta. Ta ɓangaren rayuwar Maryama kuwa sosai manema suka fara kawo mata hari tun ma aya bata ciyaye ba ciki kuwa ciki kuwa har da babban abokin tsohon mijinta wato lawal sai dai da ya furta mata cewar yana so ta bashi dama ya cike mata gurbin da ta rasa Maryama ta yi dariya ta kalle shi da kyau cikin yanayin ɓacin rai ta ce amma ban taɓa zaton ko kowa zai nuna sha'awarsa akan aurena kai ma za ka kasance ɗaya daga cikinsu ba kada fa ka manta cewar kai abokin baban 'yata ne amininsa da ya yarda da shi sama da kowa. Shin ma me ka gani tattare da ni da ka ji sha'awar aure na? Lawal da ya san koyar da kansa cikin jin nauyinta ya ce, amma sai na ga yin hakan, babu haramci a ciki ko? Maryama da ta buɗe idanunta da da ta bade idanunta da toka ta ce, ko da babu haramci a ciki, ni Maryama na haramta sa, domin aurenka daidai yake da na ci amanar uban ‘yata. Duk yadda Lawal ya so ta fahimce sa ƙarshe tas ta masa ta ce kuma wallahi ya sake magana nan ta ya sake magana nan ta fita sai ta masa abin da bai taɓa zato ba tun daga ranar sai ta janye ta rage sakar masa fuska zawarawa kuwa iri-iri da samari sai kawo mata hari suke amma ta ce sam ita bata shirya yin aure yanzu ba su fita rakarta tun ya muna kallonta ta zuba mata idanu ta ga gudun ruwanta har ta maganto amma sai ta sa wa iya mai kuka wai ita yanzu wane auren za ta yi fi sabilillahi wanda ta ma ya suka kare magana wani iri ne ba a gaya mata ba ita wallahi ta haƙura ta sake yin wani auren kenan sai dai ko nan gaba idan Allah ya kaddara za ta yi to amma yanzu ita ta fi so ta mayar da hankalinta kan aya dukkanin burinta yanzu akan yarta yake tana son cikawa babanta burin ne duk sanda iyami za ta ɗauko mata maganar nan to ƙarshe kuwa ba za a wanye da ita lafiya ba sai ta sanya wa iyamin kuka Kotu ta faɗan magana da zai sa jikin iyamin yin sanyi. Dan dole ta haƙura ta zuba mata idanu suka ci gaba da rayuwarsa kamar da. 13 years later.